بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزكم يا أخوة من فن دارسنا من هذا المسلم والنصر الشيخ أبو بكر جابر الجزائري wannan darasi wanda shi ne darasi na 20 ke nato 21 a wannan rana wacce ita ce ranar 22 ga watan mars shekara ta 2021 a wannan matsalaci da ke tafi da wasu jari dariya idan ba manta ba muna nan muna magana a kan karamatu auliya ko ana dalilai waɗanda suke nuna cewa ana iya samun wasu daga cikin bayan allah zama kuna da wasu abubuwa waɗanda suka saba wa al'ada haka nan kuma ana iya samun mutanen banza ma da su wanda malam ya yi kokari a cikin wannan babi ya bayyana bambanci tsakanin guda biyu muna cikin bayani akan كرامات الأولياء لدينا عند التجربة الحركة أساس ليوسف بدأ الدنيا إن شاء الله تعالى بم نعم. أنت وفي قولي و و وقوله صلى الله عليه وسلم في أصحاب الغار نعم بسم الله الرحمن الرحيم وفي قوله صلى الله عليه وسلم في اصحاب الغار ثلاثة الذين انطبقت عليهم الفقرة فدعوا الله وتوكلوا إليه بصالح أعمالهم فاستجاب الله لهم وفرجها عنهم حتى خرجوا سالمين كرامة الله. malam yake cewa daga cikin dalilai akan karama su auliya mana a samu wasu daga cikin bayan Allah wanda Allah zai masu wani yanayi na musamman ya ce akwai abin da ya faru da wasu musulmi waɗanda suna tafiya suka shiga cikin wani kogo sai ya zama cikin wani dutse ya rufe da su saboda haka kowa sai kokari ya yi tawakkuli da aiki na garibi ɗaya daga cikin su ya yi tawakkuli da cewa yana da iyaye waɗanda suna yana kai musu kuma yana kai wa ‘ya'yansa ma abinci saboda haka ya zo da nono ya ba wa iyalan nan amma sai ya fara ba wa iyayensa ya ba wa iyalan nan idan haka da ya samu iyayen suna bacci bai ba su ba bai ba iyalan nasu ba sai da iyayen suka farka suka sha sannan ya kai wa iyalan shi ɗayan kuma ya yi tawassuli da barin zina da ya yi ɗayan kuma ya yi tawassuli da cewa akwai wani mutum ke yi masa aiki bai ladan ka ba ya raini wannan ladan har ya haɓaka daga baya kuma da mutumin nan ya zo ya ba shi duka wannan abin da aka samu Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya buɗe musu wannan dutsen samun wannan tawakkali to kaga wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna cewa idan mutum mutumin kirki ne Allah subhanahu wa ta'ala zai iya yi masa wani aiki na alkhairi wanda bai yi ta da cikin kirki. Yeah. في قوله في حديث الراهب والغلام إذ جاء فيه أن الغلام رمى التي كانت قد منحت الجماهير من المرور ورماها بحجر فماتت ومر الناس وكانت حرامة للغلام كما أن الملك حاول قتل الغلام بشتى الوسائل فلم يفلح حتى رماه من جبل شاحب ولم يمت وقذفه في البحر فخرج منه يمشي ولم يمت فكان ذلك كرامة للغلام المؤمن الصادق akwai wani yaro wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada da shi wanda yana daga cikin waɗanda suka zo a zamanin da bani isra'ila wanda kamar yadda suka cikin nunawa akwai wani cikin manya-manyan malaman yahudawa da ya fi rasuwa, sai ce a turo masa wani yaro ya dinga koya masa irin waɗannan abubuwan nasu na irin waɗannan akwai akwai kuma yadda ɗinka take nunawa shi ne akwai wani yaro wanda farkin da yake tare da yake garin yana da wani boka wanda wannan bokan da suke tare da shi da ya zama cewa da ya kusa mutu a shi bokan sai ce a turo wani yaro ya koya masa wannan bokan sai ya zama a hanyar da yaron yake tafiya akwai wani malami cikin malaman baro kuma da aka sai zaman yana biyawa ta wajen wannan malaman yana koyon wasu abubuwa kafin ya je wajen sosai to karshe dai allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wata rana ya zo wucewa sai wata dabba ta tsaya a tsakiyar hanya sai ya sai nemi zaɓin allah yana so allah subhanahu wa ta'ala ya nuna masa shin wanne ne da gaskiya shin al'amarin bokan nan ne da gaskiya ko kuma al'amarin shi wannan malamin da yake kan gaskiya sai ya zama to da ya nemi Allah subhanahu wata'ala ya bayyana masa in dai al'amarin wannan malamin da yake bi ta wajen ka shine da gaskiya da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara wannan dabbar da mutu ko mutane ke ci kuma da aka sai Allah kuma yi haka kuma da aka sai ya zama to wannan ah, yaran ya zama to cikakken mai yi wuya a zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala har ya zama to wasu daga cikin mutane su fara doka har akwai wani babba da sarki kamar yadda ta take nunawa makawo ne ya zama to wani yaron ne masa addu'a ya zama mai gani saboda haka sarki da ya zo ya ga yaron nan yana gani sai ke tambayar da haka kake gani yake ai ubangiji ne ya warkar da yake kana da wani ubangiji ba ni ba saboda aka dai a ƙarshe dai har ya nuna wannan yara saboda haka yaran aka tambaye shi ya nuna cewa akwai ubangiji wanda shi ne yake kashewa ya ke kuma rayawa saboda shi ma wannan sarkin yana da hawa allantaka to ƙarshe dai sarkin nan ya yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen ya kashe wannan yara bai yiwu ba aka tafi da su tsakiyar ruwa aka je musu Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka mutane shi bai halaka aka je ma saman dutse nan ma ji Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka mutane shi kuma ya dawo karshe kamar yadda ya zo a cikin iska yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo yaran ne ya ce da shi idan yana so ya zama to ya kashe shi to ya tara mutane da yawa idan ya tara mutane da yawa sai ɗauki mashi ko kibiya daga cikin kibiyoyin yara sai ya harba shi cikin saboda haka hakan kuma hakan yana harbawa yaron ya mutu kuma gaba ɗaya mutanen da suka taru su kai imani da Allah saboda haka wannan ma malam ya kawo shi a matsayin karama saboda wani abu ne wanda a kama da shi ba ba ta kafai mutum yake iya cin alwashin Allah zai yi wani abu ba in dai ba ya san matsayin shi a wajen Allah ba ko kuma yana da tsananin yaki mai girma. Kusa malam ya kawo wannan daga cikin abin da yake nuna karamomin waliyan Allah shi ne ke cewa kamar annan malika hawala kasul gulam bi shakkar wasa'il alam yusliha hatta ramahu min jabal sha'ir ولم يمت وأقذف في البحر فخرج منه يمشي ولم يمت فكان كذلك كرامة للغلام المؤمن الصالح saboda an jewo mutum daga saman ya faɗo kuma bai mutu ba kaga wannan wani abu ne wanda yake nuna darajar wanda kawo da shi sannan kuma an jefa mutum a ruwa amma mutu waɗanda suka jefa ɗin ne ya kawo ثالثا ما رواه آلاف العلماء وشاهدين من أولياء وكرامات لهم وكرامات لهم تفريط الحرب ومن ذلك ما روي أن الملائكة كانت تسلم على عمران بن الحسين رضي الله عنه وأن سلمان الفارسي وأبا الدرداء رضي الله عنهما كانا يأكلان في صحفة ففتحت الصحفة أو الطعام فيها وأن حبيبا رضي الله عنه كان أسيرا عند المشركين بمكة فكانت وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة من هنا. نعم ليس أوكي أبوها ديوا وإن تهكروا سودة جبنا معلمين waɗanda sun ga wasu daga cikin karamomin waliyai waɗanda sun sa kirba shi ala yace amma zai kawo wasu daga su kamar da malam ya faɗa ne kamar da malam ya faɗa a nan yawancin waɗannan abubuwan da zai kawo suna cikin bukari da muslim wasu kuma suna cikin suna wasu ma sun kai haddasawa su ana halawaito su ta hanyoyi da yawa malam yace daga ciki akwai abin da aka rawaito cewa malaiku suna yin sallama ga imran bin husayn shi imran bin kai ɗaya ne daga cikin sahaba na sallallahu alaihi wa sallam wanda akwai hadisin sa wanda ya shahara wanda ya yi wa na sallallahu alaihi wa sallam kusan ba shi da lafiya annabi yake cewa su sallar fa'ida فإن لم تستطيع فائدة فإن لم تستطيع فعلى كذا. وتكون hadisi da shi ne mashuri a wajen malaman fiƙo wajen kafa hujja a kan duwan da ya kasa yin a tsaye zai iya yi a gari wanda ya kasa yi a gari kuma zai iya yi a gefen ko na dama ko kuma na hagu malam yake cewa daga cikin wannan akwai abin da ya faru da kalmanin farisi da kuma abu sarda da kalmanin farisi da abu sarda su ma duka saba nan sallallahu alaihi wa sallam kalmanin farisi asalinta ke ne wanda iyayen suna bauto wuta wata rana ya dan fita sai ya ga irin yadda kiristoci suke yin bauta saboda haka daga nan ya fara tunanin cewa wannan wuta da suke bauta ba gaskiya ba ne haka salmanin tsarki ya dinga yawo yana ta neman addinin gaskiya yana ta neman addinin gaskiya har ƙarshe dai a cikin yawa yawon nan na aka ba shi labarin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da zai fito ya zo saboda haka salman al-farisi ya samu mutane waɗanda za su yi wajen madina kuma yi da su cewa za su kawo shi madina shi kuma zai ba su duka abin da ya mallaka na tumaki da kuma hawaii amma da suka zo madina shi suka gari shi suka sayar da shi a matsayin bawa wannan shi ne babban dalilin da ya sa shi ne ma sababin da ya sa salmanin da ya zama bawa amma asalin ka dan ne kuɗi ne kuma mutum ne mai daraja dan gata mahaifinsa ba shi da kamarsa da haka ya dinga yi wa wani bayan hudu aiki har ma sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi shekaru da fitowa ya sani sai wata rana kawai yana ba wa dabino ruwa sannan ya jira labari shi ne karshe ne ya ji wajen annabi sallallahu ya buɗe bayan ya tabbatar da wannan hakimin na annabta sannan ya kai wa nan sallallahu alaihi wa sallam ta da shi ba sannan kuma daga baya sake kai masa kyauta ya wannan ya sa ya tabbatar da cewa shi ne annabin da ake da saboda haka salmanin tsarin shi ne ya rubuta kansa akan zai shayar da dabino dubu takwas saboda haka ƙarshe dai ya ci gaba da zama cikin bayan Allah tare da sahaba na sallallahu alaihi wa sallam shi kuma abu darda shi yana da cikin bayan Allah na gari sahaba na sallallahu alaihi wa sallam masu gudun duniya saboda nagartarsa da gudun duniya shi matar sama da ya rasu da ta yi aure ba saboda tana fatan ta zama matar ta aljanna saboda haka ta yin aure saboda tana tunanin ita aure wani zai zama shi ne mijinta a aljanna inda yadda hadisi ya nuna mace za ta zama matar mijinta na ƙarshe dole shi ne abin da yake ganci to saboda nagarta abu tarda ke sa ta kiyon ta kiyon aure salmanin farisi da abu tarda suna cikin yawa a musulunci kuma da yawa za mu dai ganin su a hadisai tare kuma da haka sukan shi suna akwai wani akushi da suke suna rusa a ciki sai ya to akushin ya yi tasiri ko kuma su. wannan yana daga cikin karama saboda abu ne wanda ba ta ba ci ba kamar yadda muka faɗa a darasin baya idan aka ce karama da mu'jiza duka yana nufin abin da yake tarikun al'ada mana abin da ba ka kafa ake ganin ta amma bambanci tsakanin karama da kuma mu'jiza shine ita mu'jiza daga annabawa take zuwa ita kuma karama tana zuwa ne daga bayan Allah na gari sannan kuma karama galibi wanda take zuwa masa bai san za ta zo mai ba mu'jiza ko annabin ya san an ba shi wannan mu'jiza sannan karama wani zai iya zuwa da irin amma ita mu'jiza Allah subhanahu wa ta'ala ya kan kiɗan su annabawa da ita amma yanzu nan sallallahu alaihi wasallam an ba shi Qur'ani ko ba ta wani wanda ya zo da wani zance mai kasa ayyukan tashi annabi Salih Allah subhanahu wa ta'ala ya fito masa da taguwa daga Hakanan buɗe wanda haka nan kubai shi ma ɗaya ne daga cikin sahaba nan sallallahu alaihi wasallam na nagarta ya taɓa zama ribatacce a wajen mushrikai saboda haka ana zuwa haka da ana ganin shi da inabi yana ci kuma lokacin babu inabi a masa kaga wannan shi ma ya taɓa wa al'ada ya taɓa wa al'ada saboda ba ka وأن البراء بن عازب رضي الله عنه كان إذا أقسم على الله في شيء استجاب الله له حتى كان يوم القادسية أقسم على الله أن يمكن المسلمين من من رقاب المشركين وأن يكون أول شهيد في المعركة فكانت كما طلب. نعم. انتهاك البراء بن عازب شيما يا يا يا رسول akan cewa ranar kadisiya Allah subhanahu wa ta'ala zai ba musulmai na sa kadisiya yana yana tana daga cikin yakukan da aka yi su a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu an yi kadisiya zamanin sayyidina Umar kuma da haka albara bin aziz ya rantsi cewa musulmai ya su na sa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa hakan kuma ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsi. a kan cewa ya zama farkon wanda zai shahada kuma Allah ya ce ya shahada to kaga irin wannan tsakarar karanta ka Allah zai yi kaza inda ba ka san kusancin da Allah ba to tabbas zai zama to cewa ba za ka yi haka sannan kuma in kai haka din ya tabbata to yana nuna cewa mutum yana da karami wanda kuma mai da na wani abu ne wanda ah, mutum ma ba ta kafa yake sanin yana da shi ba da yawa kamar da zai zuwa cikin na shiɗanci za mu ga su mutum yana tunanin yana da hawarsu yana da hawarsu kuma sai su faru kuma yake yake ta amma su karamomi da wani ko na bayan allah za a zama su ne san yana da wannan abin ba kawai zai zai faɗa ne kuma sai ya dace kuma mutum ya zama ya samu wani yakini na abin في yake tsakanin ka da Allah subhanahu wa ta'ala da ko kuma ka ga Allah madaukakin sarki ya وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فكتابه يقول يا ثاريا الجبل يا ثاريا الجبل يوجهك قائد معركة يقال له يقال له ثاريا فسمع سارية صوته وانحاز بالجيش إلى الجبل فكان في ذلك نصرهم وانتظام أعدائهم من المشركين ورجع سارية فحفظ رأسهما والصحابة بما سمع من صوت عمر رضي الله عنه نعم آه، سيدنا عمر رضي الله عنه ينا مدينة ينا يبوتك akwai wani kamanda na yaki wanda شوية zama sai kawai aka ji sayyidina umar radiyallahu anhu yana cewa ya kariya yana nuna masa cewa ya yi ɓangaren dutse daga madina to kuma wani fa Allah shi kariya ɗin sai da ya je wannan sauki kuma ya yi ɓangaren tuntun Allah subhanahu wata ta'ala kuma ya sa aka samu nasara to kaga wannan yana daga cikin karamomi wanda kuma galibi abin da yake kawo mutum ya yi tunanin yin hakan saboda na farko kusancin mutum da Allah da ya kinin sa ga Allah subhanahu wa ta'ala inda yanzu mutumin da ya san zanaban su suna da yawa shi ya san ba zai gwada wa Allah subhanahu wa ta'ala haka ta ga haka bayan Allah akwai kisar da ake rawaitowa in ta inganta cewa bujumi shi ma baya yin ambaliya dole sai an jefa masa wata budurwa tsaliliya sannan zai yi ambaliya saboda haka lokacin da ibn umar radiyallahu anhu ya tura a muslim aka buɗe misra sai ya zama to cewa an zo da sunan wannan al'ada saboda haka sai ibn umar ya rubuta kayan shi a jifa a cikin kogin a cikin wasu da sai ibn umar radiyallahu anhu yana cewa idan kai wannan kogi kana yin ambaliya ne da izinin allah to ka yi ambaliya kuma ba da izinin allah kake wasu kake haka jefa maka sai ambaliya malamai suna kawo wannan kisa kaga ita ma idan ta inganta za ta zama cewa ta ah, karama ce daga cikin karamar wani na وأن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه كان يقول في دعائه يا علي يا حكيم يا علي يا عظيم فيستجاب لك حتى إنه خاض البحر في سرية معه ولم تبتل شروط شروط قيوده وأن الحسن البصري جعلها على رجل كان يؤذيه فقر ميتا في الحال نعم akwai ala alhadrami ala ya fara masa cikin sabanin sallallahu ya kasance a cikin addu'ar da yana cewa ya alimu ya hakim ya alimu ya abu mana yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da waɗannan sunaye guda hudu suna al'alim suna al'akim suna al'alim suna al'azim sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya hankama ya taɓa kutsawa cikin kogi da wata rantana ta yaki amma kuma ko wannan sukun dawa ko su ma ke ciki balle su su ciki saboda haka kaga wannan yana daga cikin abin da yake nuna cewa bayan Allah na gari suna da wasu abubuwa waɗanda suke na daban mai da sati da ya gabata sai ko na bayan shi muka kawo fiska ya bakin bawa nan wanda da yawa idan na tuna wannan fiska na kan yi mamaki sosai wanda abdullahi bin mubarak kamar yadda ya faɗa suka ta ruwa a daidai kaka da marwa suka roƙi allah suka roƙi allah amma sun kanti ba a gani a sama ba sun kawai suka ga wani bakin bawa ya ware gefe yana cewa ya allah mutane suna cikin wahala ya Allah dabbobi sun takura ya Allah kai mana ruwa yanzu yanzu sai su kira da suna samar nan da nan sai ga ruwa ya so saboda haka su a imam abdullahi bin mubarak hankalin su ya tashi saboda bakin bawa ne ko fitar kirki kuma bawa ne wannan ya sa da ya ta kokarin yadda zai biya a samu ya kai shi wannan bawa su je da shi wajen kudin zai bayan ya shi suna tafiya a hanya kawai sai bawan ya waigo wajen abdullahi bin mubarak yake cewa da shi dan jira na zan dan ƙara tsoni wurin kina bawan nan ya tashi na fulfin bayan ya gama sai ta cewa da abdullahi bin mubarak hallaka haja wa yi duwan ɗaukar kai ila maulaya yake cewa da shi kana da wata bukata ina so zan koma wajen tunan gidana wajen aminci Allah yake tun da mutane sun sani zan koma wajen Allah kuma da kawai sai Abdullahi bin Mubarak ya ga ba wannan yayi sujjada yana cewa Allahumma ijidni al'an an, ya Allah ka ɗauki rayuwa ta yanzu yanzu kawai ya gaba wannan jami'a to kaga abin da wannan yake nuna mana ne, mutum ya yi kokari wajen kiyaye abin da yake tsakanin ka Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine sirrin waɗannan karamomin kamar yadda shek karim da kudair ɗaya daga cikin manya-manyan malaman saudiya ta rana yana mana karatu na hadis yake cewa ko wani dattijo ya tsufa sosai aka ga ya yi tsalle ya tsallake wata kasa da mutane suke ta mamaki da aka yi iya tsallake wannan kasa sai yake cewa jawaribun hafizna sittira kuma su ga Allah wala na sittira ita ya waɗannan gaɓoɓi ne Allah muka kiyaye su muna yara da haka da muka girma ma sai Allah ya kiyaye mana akwai a ɗaya daga cikin malamanmu saudiya shek abdullah zarba na su yawa duk sun san shi a nan yana ba da kiskar wani makusancin sa wanda wani ya tafi da shi dauji da niyyar zai kashe shi zai masa mugunta suna zuwa daujin nan kawai ya yi shirin ne masu mamata kawai sai aka ga wani abu ya zo ato kamar da atar soso kawai ya ɗauke wannan mugun ya sanya da shi ba ƙara jin labarin shi kuma wancan mutum mutum ne wanda an san shi da nagarta saboda haka wannan yana daga cikin kada nan sallallahu alaihi wa sallam da haka ila Allah kirrafa ya rufe ka shirya. saboda haka duk mutumin da ya so ya samu karamomi to babban hanyar da za ta sa mutum ya samu karama shine biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma nisantar haƙoƙin mutane wannan shine sirri ba yadda za ka ka ga mutumin banza yana da karama shi ma ba zai gwada yin rantsuwa a kan Allah subhanahu wa ta'ala kai ya kaza ba saboda ya san ba shi da tabbas amma bayan Allah na gari su ne suke irin waɗannan rantsuwoyin saboda su san sirrin da yake tsakanin su da Allah hassan basari ya taɓa roƙon allah kan mutumin da yake cutar da shi kawai mutumin da ya faɗi ya mutu a a sake mutumin ya mutu akwai malamin mu a shekka muhammadu mustar shiriki yana ba mu labari a karatunsa na haramin madina wani lokaci yake cewa akwai wata hajji zama da tseren suwa a kan tsariya ta ɓaci gonar a wani mutum saboda haka mutumin nan bai ji daɗi baran ya baki kawai mace tana gaba a daidai bakin kotu za mu ya kama ta ta mutu a gurin saboda haka wannan yana daga cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala hadisi da kudu ko man adani waliyan faɗa da azan su ne saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana yin intiƙami da aka taɓa waɗanda suke na garin inna Allah an anil ladina amanu saboda haka da yawa idan mutum ya taɓa mutumin kirki ko zai shiga cikin bala'i kala kala kamar yadda za a biya kawo a cikin alamin gobala mutum na ƙarshe wanda hajjaji ne su ya kashe shi ne sai da bin jubair saboda haka sai da bin jubair saboda shi ma bawan allah ne na gari tun lokacin da hajjaji ne su ya kashe shi yake da hajjaj da gani ba za ka sake kashe wani ba. saboda haka tun da ya kashe kuwa ta ibn zubair wanda ɗaya daga cikin malamin tafsiri ne mashahurai kuma ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi bin abbas saboda haka tun da ya kashe shi kuwa ya samu kamar wani taɓin hankali sai ya dinga cewa mali wasa mali wasa mali wasa ƙarshe ya shi ma dai allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran saboda haka kaga wannan yana daga cikin abin da yake nuna idan ka ga mutum mutumin kirki ne mai kansini ya kamata ka yi kai shi kamar yadda ya faru da sa'adi na biyu wa kasko aka je neman shaida a kansa a kufa wani mutum ya maka shaida guda uku yake ya tafiya yaƙi ba a zuwa yaƙi da shi sannan ya zo abin nan in ya zo zai alƙalanci ya adalci sannan kuma an zo raba ganima ba baya raba daidai saboda haka shi ma sa'ad biyu a waqas ya masa addu'o'i guda uku kamar yadda ya masa shaidar zuru guda uku shi ma ya masa addu'o'i guda uku yace Allahumma aqil umrahu wa adin faqrahu wa aridhu lil fita. kuma duka uku sai da suka fata Allah ya sa mai dawamman talauci ya kuma mai tsawon rayuwa wanda saboda shekaru har sai da girarsa ta ta girarsa ta gangan kuma Allah madaukakin sarki ya sa duk da tsufan shi yana zuwa yana tafiya mata a kai shi kaga wannan yana daga cikin karamomin yanzu saboda haka duk mutumin da ya san mutum mutumin kirki ne ya kamata ya yi da cutar da shi Allah madaukakin sarki yana yin tsakani a kan bayan wannan kuma yana daga cikin karamomin karamominsa umumin cutar da musulmi haramun ne amma dai mutumin da yake sunan kirki wanda yake tsarkake tsakaninsa da Allah da cutar da shi yana kara matsala ga wanda yake نعم. وأن رجلا وأن رجلا من من النخل كان له دمار فمات له في طريق في طريق سفر فتوضأ وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل فأحيا له ثماره وحمل عليه متاعه إلى غير ذلك من الكرامات التي لا تحد ولا تنسى والتي شاهدها شاهدها آلاف الناس بل ملايين البشر. إيه. shi ne yake cewa akwai wani mutum minan nasi nasi din a kabila ce na kamar daga yaman take wannan kabila saboda haka yana da wani jaki sai ya mutu a kan hanyarsa sai ya tashi ya yi alwala ya yi raka a biyu roƙi allah sai allah wani wata ala ya raya maka wannan jakin har ya ɗaukan maka kayansa da wani daga cikin waɗannan karamomi waɗanda ba za su turgu ba waɗanda kuma shugabannin mutane da kuma miliyoyin a jama'a suka sani za mu takaita nan saboda a yau allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci wannan majalisi da zuwan abokinmu yayanmu kuma da shek jajiyar sani mai kula malam jajiyar sani mai kula yi da shi tsawon shekaru uku a madina yana gabanmu a madina da shekara biyu ko kuma da shekara uku an yi lissafi daga zuwan sanarci da shekara uku in an yi lissafi kuma da hajji kasancewar mura ce shi a labaitul yana labaitul mu kuma muna labaiwan a shekara 2004 kenan sai muke yana gabanmu da shekara biyu na rayu da shi tun daga 2004 har zuwa cutar da sabon lokaci da baki shida muna yi da shi daga cutar da ciwo har zuwa cutar da five eh, daga cutar da ciwo muka rayu da shi zuwa cutar da five lokacin da shi ya kammala karatu da ya dawo gida shi haka ne ko cutar da five yawwa mun yi zama na lafiya da shi kuma mun karu da shi da yawa yanzu kuma an zuwa na ta fafata da hawa to Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya kawo wa ke girma madakin zazzau ziyara sannan kuma ya zo mana ziyara wannan majalisi a farka za mu so mu ji na cikin daga wajen malam jabir sani mai kula saboda amfani da su kuma waɗanda suke sauraron wannan karatu daga nesa kuma insha Allah ta'ala ya zama ke cewa sun amfana da wannan karatu mai albarka da waɗannan da su masu tsada insha Allah ta'ala da za su ci tare da malam jabir sani kula daga tabbasu wanda malam jabir ba ba ko ba ne kan wanda yake kallon duka tashoshin musulunci الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته suka kula da mukaddimar da ya yi ta malam malam da suka kula da komawa haka wadda su ne wadda mai kyau amma dai alhamdulillah ya Allah ta barka kala ta tabi ayyukan da ake yi kuma da kuka kaji da gare shi mun zo ne mu taya mai jama madaki madaki da ji babu wannan sarauta a sai ta Allah sun zo da su na ma da wajibi da ta ta ba da wajibi kun zo mu taya shi murna a kan wannan babban abin alkhairi kuma muna mai fata alkhairi Allah ya san kudu shi muna mai fata alkhairi mun tashi a matsayin mutumin kirki mun tashi a matsayin mutum mai addini mutum mai sun mutane masu addini don haka mutu ya kamata mu tuho musamman domin mu taya shi murna a kan wannan cigaban da makara ko mu ƙara mai addu'a Allah ya ƙara kare shi Allah ya ƙara ɗaukaka shi Allah ya biya mai bukatun shi na alkhairi wannan shi ke ya kawo wannan garin domin mu yi wannan ziyara kuma mun je mun tarar da babban malami shadda su domin gariwa yana karatu yana yana koyar da wannan lissafin mai albarka na minhajin muslim na babban malamin mu shek abubakar jabi jazairi shek abubakar jabi jazairi shi ne mutum na farko da fara karatu gare shi a madina wanda ya rubuta wannan littafin domin shi kullum yake karatu wadda muka isa madina muka fara shiga a annabi sai yana karatun tafsiri a wannan lokacin wasu malamai daga sati sai sati kamar wasu malamai da suka biya ambata akwai malamai da ke karatu kullum amma dai shi ya fi shahara cikin masu karatu kullum da kamar da dakta ya yi magana mun yi zaman karatu tare da shi kuma ba shi ɗaya muka yi zaman karatu tare da shi ba da khalifa mun zaman karatu tare da shi a na jiha shi ma daga baya da kuma dai an yi zaman ƙarai an yi zaman albarka an yi zaman kirki muna roƙon Allah ta farko ta Allah ya karɓa da gare mu duka ya to muna kuwa kowa mu na zo kuna ina ci kuna karatu mai tsada na farko ina cewa kuma na a mutum ya samu lokaci da yake bayarwa domin koyon addinin Allah wannan ba ƙaramin falala ba ce ba ƙaramin sarari ba ne ba ƙaramin taimako ne na Allah ba zai yi zuwan da kake makaranta na aljanna ta gaji hanyoyin shiga aljanna yawa ga su zuwa makaranta ɗaya daga cikin hanyoyin shiga aljanna ne ba ana zuwa makaranta ne domin a zan malami ba ba na zuwa makaranta bane domin a samu ilimi kadai ba ba na zuwa makaranta bane domin a ɗauki jahilci kadai ba babban dalilin da ya ke zuwa makaranta shine don a shiga aljanna annabi ya ce mun salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama hanyar neman ilimi Allah zai sauwaƙe mai hanyar aljanna ga ka in ka zo makaranta ma baka fahimci komai ba ka tashi ka tafi in Allah ya karɓi zuwan da kai yayi sanin ka aljanna sai ka kasance ka sake ka samu nasara gaga hanyar zuwa makaranta da kuke sama kuma malamai suka ce duk wanda ya zo makaranta a wannan sati yana da zai zo a wani sati ko ya zo yau yana da niyya zai zo gobe Allah ya ɗauki ran shi to Allah ya ɗauki ran shi hanyar makaranta ne hanyar ilimi ne za ka abin da nake ku dage ku ci gaba da zuwa da wanda ya fahimta duka da wanda bai fahimta duka ba da wanda karatu ya yi sanadiyar zaman sanadiyar zaman shi malami ba Allah ya wajabta muna neman ilimi kamar da ya tabbata cikin sunna bin maja talabul ilmi fardatu ala kulli muslim annabi ce neman ilimi farilla ne ga kowane musulmi lokacin da ka zo ka dauki ka dauki wajibi Allah ya sa ka zo makaranta ka dauki wannan wajibin fahimta shi wani abu da Allah ke buɗa ma kowa gurgurun yadda yake so amma dai zuwa makaranta yana da matukar muhimmanci ina fatan za ku dage za ku ci gaba kuma za ku ɗauki niyyar cewa za ku yi aiki da abin da kuke karatu don abin mai muhimmanci bancin karatu shine aiki da abin da ake karatu don haka ni aka faɗi wanda yake kuskure na ne da ba na yi to bai in can in dinga yi ni aka faɗi wanda ban sani ban san ana aikatawa ba to ya za yin aikata ni aka faɗi wanda yake sabo ne gare ni kila wannan ibada ne ko abin da zai fara ni imani zai fitar da ni ga Allah in aikata a'a me aka faɗi makaranta yau wani yana buƙatar ya isan wani ne ba duk abin da a cikin karatu ba kowa yake yi aiki da shi wani zai karanta wani abu baya neman shi baya bukatar shi amma zai kai ma wani annabi sun sai cewa rubba hamili fiqhin wa laysa bi faqih wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu zai ka ɗauki wani abu na ilimi ka kai ma wani wanda ka kai mai kasance ya fi bukatar shi ya kasance ya fi amfanuwa da shi ya kasance wani ilimi ma da za ka ɗauka na wani abu ne da kai baka bukata a rayuwa gaba ɗaya amma wani yana bukatar shi yanzu khalifa ya bani wannan da ya rubuta wani ya rubuta shi akan aljannu da aljannu ke shiga cikin mutane kiyar da wannan ilimin na sanya da aljannu ke shiga cikin mutane da ya kamata a imani da shi amma shi na tabbata baya da aljannu tare da shi zai yi akai ga wani wanda yake da aljannun sai amfani shi ta haka ilmi yake zai yi wani wanda yake ba da shi daban wanda zai yi amfanuwa da shi daban kuma wannan annabi sallallahu alaihi ya ba da misalin wannan kamar yadda yake inganta cikin bukari da muslim zaka me ya kamata mu yi mu yi kokarin bayan mun yi ilmi mun yi aiki da shi na uku sai mu kira zuwa gare shi ne mu ɗauki abin da muka ji mu musamman wasu kun ga kila nan wani yana da iyalai wani yana da annai wani ya da yan uwa wani ya da wani majalisa da suke zama suna tattaunawa to wani abu da ka ji na ilimi mukun maganar da bai dace ba to zan ka ce an ce kaza ko a musulunci an ce kaza ko mun ka ba dole kana kai kawo gundarin bakin ba in kana ga kawo gundarin bakin ka fassara ka zama kai ma da su jami'in rayuwa kai ma ka zama malami to ba bukatar dole sai ka kai wannan matsayin sai kake iya yada abin da ka sani zai gwargwadon abin da ka kawai in ka fitar da shi a naka yare ya zama ya amfane waɗanda suka ji kuma ya kasance maka sanadiyar tsira muna roƙo Allah tabaraka wata ta'ala ya saka mu malam da alkhairi mai girma madaki da yake shine asali da sanadin wannan Allah ya saka mai da alkhairi shi ma kuma da kuke saurare dukkanin ku Allah ya saka mu da alkhairi gaba daya ya sa wannan ya kasance cikin mizanin ayyukan mu na kwarai muna cikin watan sha'aban wata ne wanda ake shirin Ramadan cike da kowane mu ya tsaye suna ya gani mu ya tsara ma ramadan magabata suna ce wannan watan shaharar ƙura wata na masu karatun ƙur'ani da suke dagewa domin su ba da sallah da shi a cikin watan ramadana wanda yana nuna ba wai shaharar ƙura ɗaya bai yana nuna wata ne na shiri ga ramadana wani ramadana zai zo sai ce a ah, ayyuka sun yi yawa na so a ce na samu lokacin karatun ƙur'ani a cikin ramadana ban samu ba wani ce na so a ce a'a tun sha'aban kuke karawa na san shadul na na san ayyuka na na san komai to qur'ani zai ke mai minti ashirin bayan sallah asuba minti ashirin bayan sallah azhar minti goma bayan sallah kaza gurgudun lokutan da nake sai kasance waɗannan lokutan ta sacrosanct ba su tafuwa ko da wani abu ya shigo a minti goma ne fa minti ashirin ne bayan sallah wata in baka tsara ba a sha'aba. idan ramadan ya zo da lokacin zaka dinga zaka dinga fara farawa kana yi sai ka kasa sai ka ce ai to bai in gwada ji a amma tun kafin ramadan ya zo ka riga ka keɓanta ka keɓanci lokuta wanda su zaka amfani da su a ramadan sai abin yi maka sauki za ka mutu addu'a Allah ya kai mu ramadan sunna ne ayi addu'a Allah ya kai mu ramadan annabi sallallahu ya yayi sannan kuma addu'a Allah ya kai ayyukan mu a ramadan mu dace mu yi kokari mu sa maka mu time table tun a sha'aban kaka wai sai ramadan ya zo ka fara gura ka gani ya je kasance wasu 'yan mintota ne kuma yadda ake suka zaɓa mutunta abin da baya wahal da kai misali bayan asuba kowane bayan asuba zan karanta qur'ani minti ashirin kowane bayan asuba karanta minti goma ko minti ashirin har ramadan ya kare ya fi bisa ga ranar farko ka karanta sai azhar rana ta biyu saka <laughs> annabi sallallahu alaihi ya ce ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in allah. aiki da Allah ya fito wanda aka dawwama ana yi consistency ake so continuity ake so kuma ce ko da shi kana yi ya fi kai da yawa ba ka so mai ko sallar dare ake yi ga ka tashi kullum dare kai ka uku da wani dare ka dinga sallah sai ka raka ɗari to shi kenan kuma ba a koma jin kuma a kiyamu laifin sai wani lokaci kuma a ga kullum raka uku uku uku ya je za ka sai ka zaɓar mutum ka ce yanzu ne magana ya zo minti kaza kaza zai iya yi raka'a a dare sallah kaza zan iya yi zan yi sallah tare da liman in ya sallame shi ke da na gama to in wanda kake iyawa ya yi idan na liman ya gama sallar tarawih na gama in na je gida kuma sai barci sai zuwa lokacin lokacin sahur wata ka kan maka abin da kake iyawa wannan zai taimaka kwarai da gaske Allah tabaraka ta'ala ya karba gaba ɗaya da gare mu Allah ya kai mu Ramadana ya ba mu ikon dajewa mu yi ibada kuma ya karba da gare mu na gode da wannan damar da aka bani Allah ta baka tala ya muna albarka ya ƙara ɗaukaka mai girma mara daki ya ƙara marayuwa ce albarka ya ƙara a ce albarka ya ƙara albarka a cikin zuri'a tai sannan kuma ya ƙara biyan bukata ya cika rufe wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah ya ga shek uh, jabir sani mai duka wannan shirin uh, da ya mana ina kuma roƙon Allah ya tsara biyu dole su yi masu ɗaya a ce an daga birnin shehu birnin ilimi ai abubuwan da za mu samu suna da yawan gaske ban akwai mai tambaya ɗaya biyu da malam jabir ya bar mana wani bangare na lokaci da akwai mai tambaya ɗaya biyu haka ma an sa kafin yayin da suna neman izinin shekara ya ta wani aiki illa tayyib ilham babban shi ilham sai daga cikin hanyoyin da karama ne ah, ilham mutum yakan kasancewa na Allah ya sanar da kai abinda addade ya sa gaskiya a bakinka sai maka ilham yana iya kasancewa na ba wahayi ne, amma sai ka ji cewa sai ka ji cewa wannan hanyar ita ce daidai ko wannan shawarar ita ce mafi daidai a wannan abin sai ka ɗauke ta sai ka ɗauke kuma ka tafi ka kasance ka ilham wani nau'i ne na wani nau'i ne na karama na Allah ya sa gaskiya a bakin kuma ne ya auku ga magabata da yawa kamar da misallan da malam ya kawo a cikin littafai da waɗanda shi dokta ya ƙara da kuma yana aukuwa ko da yaushe ko mutum ya kasance imamul bukari ya kasance mai wanda ake karɓa addu'ar shi kamar da aka kawo cikin magabata wanda ake karɓa addu'ar shi kare imamul bukari duk wani nau'i ne na ilham sai kasance an cusa maka ra'ayi kuma ra'ayi ya zama daidai wata ra'ayin ta tana tana da mutane sai ya bar wasu mutane a baya cikin su akwai abubakar da umar hanya ta ɓace musu Sanabe bai ce in yi tsaye o ababakar wa umar ya rushe idan mutane suka wa abubakar da umar ka'a za su fahimci za su gane hanya saboda can Allah zai musu ilhamar su gane hanya da za su zo su same mu same mu da ita kaga duk wannan yana cikin ilhama ilhama dama ne a sa maka tawaba cikin ikin kawai ka je kai ka fi natsuwa da wannan abin zai fi zama daidai zai fi tafiya kuma sai a samu nasara Mm. <laughs> wato tambaya ta ga wani kan tafiya na gida wa kotu wani ya rantsa ce har ya ga Allah shi mai kaza to shi on his yana tafiya sai ya samu an da ya yi kaza to wannan mu'jiza ce ko karama ce ko kadan nan sai ke na biyu kana tunanin abu kawai abu da ya tsirgin na wani abu ko sai ga ya faru ina ma ta aka samu mutum waɗanda tunanin zan yi tafiya a kan haka ayi wa'in abubuwan suna da rikitarwa na farko dai kamar da shi ya yi magana a yanzu akwai mutkanin mu'jiza da karama mu'jiza ba ta aukuwa sai ga annabawan Allah karama kuma tana aukuwa ga waliyan Allah ƙanana da manya da matsakaita wato duk musulmi na isa samun karama ba sharaɗin karama ba ne sai ka zan wanda ya fi kowa takwa ko wanda ya fi kowa tsoron Allah wani lokaci cikin wani hali zaka shiga wannan halin zai sa ka samu Allah ya maka wata mafita wadda ke wannan mafita ita ce karama ai eh, yanzu mutum ya zo kotu ya ce ya rantsu da Allah kaza in ba haka bane ya mutu ya fita waje ya mutu yana iya ɗaukar cewa kan yadda ya yi Allah ya kama shi da ita kuma na iya samun tsotsayi akwai adirakin mubahala wanda ke wasu malamai da yawa suna kin su yi mubahala domin gudun mubahala shine fahimto da iyalanka kun ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma naftahil da Allah arfa Allah alal kadhibi kamar da Allah ya faɗi cikin suratul al-imran idan Allah ya ce annabi ya haka da ya gudawa ne ya yanzu da ƴaƴan shi yanzu da ahalin baiti shi su ma su da nasu ai inuwa cewa in wanda abba gaskiya ba Allah ya la'ane shi to har yanzu akwai wannan da aka ce mun bahala matsala shine misali akwai malamin da aka ce haka a a su daga cikin kasashen laraba ya auku tsarin something ya kiyaye yi domin misali wannan ya ce a sa mai bomb cikin mota <laughs> ba a yi mu ba hana sai eh, kuma usman umar umar kamis ma an gita mai eh, eh, ya yi, wata in mutum ya ce in ba gaskiya ba ne abu ka za ya samu kuma wannan abin ya same shi zai juju ba wahayi ake ba mu iya tabbatin cewa saboda wannan ne zai yi saboda wannan ne din ƙarya yake kuma zai yi kowa wani coincidence sai zo kuma hakan ya auki akwai malami da ya bani labari a sokoto malamin tsoro ne ya ce wata rana wasu mutane suna kusuma su biyu tsakanin su aka je kotu a wani ya dage ba haƙƙi kaza hakkin shi ne kuma ba hakkin shi bane kuma yasa su suka goya mishi baya shek abubakar gumi yana da yana tabi ko shek ka gumi ya ce ya zo ya ba shi kuwa ya ce ya rantsu da allah haka ne gaskiya ne ya ce kuzo yana yin rantsuwa shi ma ya faɗi ya mutu yadda wannan ke ba mu labari da ya yi hakan ta ka ce mai na gaba sai kuwa ya ce baya ke la ƙarya kuke da ƙarya kuke da kaza ba wani malamar da sauye ban labari gadin bai an ta ya auka ba to zai iya yiwuwa wannan rantsuwar da ya yi ta kama shi kuma zai iya yiwuwa wani abu ya zo daban idan eh, saura ba mutum bai sa imani ga wannan cewa tun da wani ya yi rantsuwa ya rasu ko tun da wani ya yi rantsuwa yana da rai ana dai kyau da su ana jiba amma ba ɗauka hukunci hukunci daga wannan mutum ya dinga hadisin na yana tunanin cewa kaza kuma sai kaza ya hauki wannan yana nuna yana nuna smartness ne ba yana nuna dole imani ba yana nuna yana nuna kawai smart take misali yanzu tana tunanin cewa yanzu ka karantar misali kila tana tunanin cewa zan ce mu je zariya bai tafiya shekara goma da suka wuce duk za mu tafiya da kai muke tafiya sai kawai ka ce mu malam salabi ina ganin fa malam zai ce mu tafiya jiki sai mu tafiya wani ma yana wani dogon imanin ka ba yana da kawai an daɗe ana yi an saba ka gaba ka gaba ba zai iya yiwa wata rayuwa ya kasance yana da nan kuma wannan yana kasancewa ga wanda baya ƙarya mafi yawa mafi yawan wanda ke faɗin gaskiya a magana Allah ne neme mu wafaka in yi hasashe hasashe ya kasance firasa yake ce mai firasa ce eh, firasa zai yi ka faɗi ka yi hasashe da suna amfani da kuma kwakwalwa da kuma rashin karya na su biyu suna sa firasa ta yi ƙarfi sosai kuma gaskiya kamar da malamin ishara ah, da yawa rantsuwa a kan karya in mutum ya yi da ƙarfafa ga Allah ya jibo masa wani bala'i ba da yawa irin waɗannan abubuwan da suke faruwa za a ga mutum ya yi ƙarya ne kuma daga cikin abin da yake nuna girman abin ne kamar yadda malamai suke faɗa rantsuwa dama iri uku ce akwai a al'aqida wacce ita ce ka ce wallahi gobe zan je kaza in baka je ba za ka yi kafara akwai kuma labo ne yamin wacce take zuwa ba tare da mutum ya sani sai babbar ita ce yaminin da musu rantsuwa a kan ƙarya sai ta saboda girman zunubin su ko kafara ba ta da shi to da wahala kaga mutum ya yi rantsuwa a kan ƙarya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ke jarabe shi da wata musiba ba za a ga da yawa abin da yake jawowa shine wannan wannan ƙaryar da mutum ya yi shi kuma na biyun wani lokacin akwai firasa akwai mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ƙarfin firasa shi ma abu ne daban ba karama ba ne da rasa ake ce maka mana mutum ne kirga dan abu sai abin ya faru akwai mutumin da aka yi shi wanda ya shahara da kirasa al'adu iya sun yi zamani da su umar bin abdulaziz umar bin abdulaziz kuma ya rusu shekara ta ɗari da ɗaya ne so ya shahara in ya faɗa abu sai abin ya kasance akwai wani mutum da ya gani a tsaye ya ce da mutane wannan farawo ne za a zo a kama shi saboda kawai kuma sai aka zo a kama sai aka ce sai aka yi ka gani inda ku za ta burge ka duk abin da ya faɗa wanda ya saba al'ada sai ya faɗi da ni sai ce ya gan shi ya tsaya ya kalli nan ya kalli nan saboda haka akwai wasu mata guda uku kuma da suka tsaya kallo ɗaya musu ya ce ɗaya mai ciki ce ɗaya mai goyo ce ɗaya budurwa ce saboda haka aka ya ga ce masa sai aka yi ka gane ya faɗa ya ce gashi ya ga mai ya ga ya ga wacce take doyo ya ga ta ɗora hannun ta a ita ma budurwa ya ga ta ɗora hannun ta a ƙasar cibiyarta haka kowa zai faɗa maka alama to akwai abin da ake cewa firasa wani wani lokacin su akwai alƙalai wanda suka shahara da ita wanda in hukunci ma ya tashi sukan yi hukunci ba tare ma da sun samu shaida ba kaga wannan sunan sa firasa yadda zai iya kama da ilhama ma suna ce masa firasa aina ma alƙalanci kamar shi alƙalbi ya ce akwai wanda ya taɓa zuwa wajen shi ya ce masa yana bin wani kuɗi ya tambayi mutumin ya ce masa da gaske ana bin kai yace a shi ba a bin shi kuɗi ce so ya ce da shi mutumin ya ce ma da wanda ya kawo ƙara ya ce ka ji ka samu kuɗin ka inda ka ba shi ya tafi shi kuma wannan kawai ya ajiye shi a gefe ya ci gaba da yanke a gaba dan sai ya waiga wajen shi wanda aka kawo ƙara ya ce masa yanzu ya isa gurin ko bai isa ba ya ce a bai ƙara ba ne ya ce to tsoron Allah ya kai matsayin Allah ta biya shi ɗin so kaga wannan sunan shi firasa shi tun da farko ya gano cewa mutumin nan ba shi da gaskiya saboda haka wannan firasa ne kuma ba sai a magabata ba har a waɗannan na ƙarshen suna da a lokacin muna da muna yin diploma ali ilkaba wata da ta shafiya wata shi ma shek jagiri ya yi ta daga 2004 zuwa 2005 akwai shek salawun budai na harabi wanda idan ka je ka gan shi a teburin alƙalan alƙalancinsa ba za ka ce shi ne yake kuka a harabi ba za ka gan shi ya ɓata rai saboda haka sai mun je training ne mu dama sai yake ce mana alƙalanci ba yana buƙatar iya ilimi ba ne har da ƙwaƙwalwa da amfani da daddarata shine shi ne sai ce mana yanzu ga wata ɗabi'a da aka kawo masa mu faɗa masa yadda aka yi ya ce wani mutum ne ya zo da wasu tsohuwa tsohuwar ta ce tana bin kariyar dubu goma sha uku saboda haka ya tambayi mutumin amkirun an ta amunta kayan ana bin karyar saboda haka sai aka tambayi tsohuwa ta ce eh ga ma igaro ga su ga komai an buga to shi kuma talawar budair ya kalli wannan tsohuwar ya ce mata ahaliku billahi allazi la ilaha illa huwa allazi takmihi ta ce da Allah wanda ba wani sarki ta shi ƙarya sai suke a ah, malam ga shaidu har da shaidun ta zo guda hudu ga kuma tafshadi ya ra'ayi kai rantsuwa ya ƙara rantsuwa yake ya rantse da Allah ƙarya ta ya yi ta to saboda haka sai ya kallo wajen mu lokacin da ma training yin kai sai ke ce mana ta ya aka yi gashi an kawo shaidu a matsayin sana alƙali ga rubutu an kawo ga kuma wanda ake bi shi ma ya ikirari duk wasu rukune da za a karɓi shaida duk an samu to ya kai shi kuma ya zamanto cewa ya ƙaryata to sai nake ce mata abin da muka karanta a hajji akwai nau'ukan shari'o'i guda uku da alƙali baya haifa daga ciki akwai wasu ku saba wa al'ada yake to kai wannan tana da ciki akwai su saba wa al'ada shi ne kamar yanzu ka ce gwamnan kaduna ya haura gidanka ya fatan ma dubu goma kaga wannan ya saba wa al'ada akwai wacce ta saba wa hankali kamar yanzu in kai malam kabiru ce ɗana ne a yi a nan ce ɗana ne ni na haife shi ko to ba bukata a gani ya ce a kawo shi akwai wasu kuma ta saba wa fizikal abin da ake gani shi ne alkit kuma yanzu mutum ya zo ya ce wani ya yanke mai hannu kuma ga hannun ana kai sai wasu saba wa shari'a to sai yake ce mun ka kusa amma ba ka ƙara ka sai ce abin da ya kalla shi ne a kamar saudiya ya za a yi wannan saurayin da wannan tsohon su ba ɗabilar su ɗaya ba ta ina har za ta iya zaman to har sai hayyarar ci dubu sha uku a wajenta saboda haka sai ce musu ko ku gaya min gaskiya ko na haɗa ku da yadda saboda haka daga baya da aka yi bincike sai aka gano shi wannan saurayin irin mutanen banzan nan ne masu bibiyar waya ɗan mata to sai samu waya sai ta sa mai sai ta mai gadar zari a kan sa haɗa a gida ita kuma kawai ta tattara yayyanta take ga wani mutumin banza zai zo wajena saboda haka suka tana sandina suna zuwa da ya ga sandina suka ce to yanzu ko ka yadda mu kawo ma 'yan sanda ko a ji a rubuta takardar cewa za ka ba wa mu yar dubu shawo <laughs> shi kuma sai ga gara 'yan sanda gara a mai biyar dubu sha da wannan 'yan sanda so ta ma yi kamari ne ta iya biya ba haka zo wannan so ala kulli hal wannan wata daraja ce ita kuma a tsakiya wacce zai iya yi wa har mutumin da ba mutumin kirki ba zai iya yi wa ya zama Allah ya masa sai ka kwakwalwa na fahimtar abubuwa wanda ko musamman alƙali yana da buƙatar irin wannan so wannan galibi kamar yadda shek jabir ya faɗa zai iya yi wa tabawa ne da yau da kullum da yanayin yadda mutum ya saba ganin abubuwa sai ya zama shi yana gane abu cikin sauƙi kamar yadda ka ga annabi yaƙub yaransa suna zuwa da riga annabi yusuf jina-jina ya karyata su saboda an san a yanayi na yau da kullum ba zai yi kura har ta iya cire wa mutum riga idan za ta cinye shi ba a zo da riga salin alin ba ta yaje ba ba ce komai ba kuma a ce kura ce ta cinye mai riga kaga wannan alama ce da ta nuna karya saboda aka ce sa kamar yadda kurkubi ya kawa a ƙarshen wannan ya ce ƙara ulama una kala kala yaqub mata mata mata sara zubu sabura ya akulu ar-rajul wa la yumattu qanisa to kaga wannan alamomi ne wanda ana iya ganawa muna godiya ga Sheikh Jabir ita wannan ziyara da ya kawo a madaki da kuma mu ziyara da ya kawo mana ne albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa sosai Allah kuma ya gida lafiya da kuma masu rakoshi manya-manyan almajiransa akwai alhaji karatu abubakar ture wanda gaskiya ya cancanci a masa addu'a ta ɓangaren kuɗi gaskiya yana daga cikin wanda suka fi kowa karfafar wannan da'awa ta malam jajir yadda kuke ganin sa ba karamin mutum ba ne amma duk wa'azin da za a je da shi ake zuwa alani dai yana burge ni sosai ni a iya ilimi na ba taɓa ganin wani mai kuɗi wanda yake yi wa malamai hidima da karfinsa kama alhaji saraja Ku gaskiya ina fata Allah ya saka masa da alkai Allah kuma ya ka masa zuciyarsa ga kuma malam Hassan shi ma na hannun malam Jabir ne waɗanda suke kallon darasin Lata Hassan sun san malam malam Hassan saboda haka shi ma na kusa ne da malam Jabir kullum ana tare ga kuma kafaran a malam sirat ɗin shi ma sunan shi malam sirat abubakar duka sunan su guda ne shi kuma shi ma na hannun dama malam jabir ne waɗannan mutum ukun su ne na malam jabir ko aji kuka kuke nema a wajen malam jabir ku fara zuwa wajen in dai suka ba da approval su kawai ku kaddara malam jabir zai amma in dai kuka ga sun yi gaddama sun ce a'a to ba sai kun karanta wajen malam ba zan ba zai yi ba Allah ya mayar da su gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh